barkan mu da sake haduwa wannan masallacin masallacin juma'a na profesa egon da gyaran unguwa a killa a jihar sokoto inda muke karatun littafin a ashamaki ko wace rana asabar yau asabar uku ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da yuɗu da arba'in da takwas bayan jirin manzo allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina muna nan mun yi gangara a littafin har kawo babu uku na ƙarshe yau za mu tashi babi na hamsin da hudu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 على حسين بن قريش وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا عن الحق بأن عيينة عن الزبري على أنس ما مالك أن أعطي إلا مخلوقا آخر التي لبستها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستار يوم الاثنين فنزلت إلى وجه karatunmu na satin da ya wuce wace muna cikakken bayani kan bayani na ilimi kan da shekara nawa annabi sassan ya rasu bayani na ilimi kan a shekara nawa annabi sassan ya rasu bismillah tambaya ne ba baji ne tambaye yanzu tambaya ne jefa maka ba baji ne ke magana ba. da shekara nawa aka sosai ya rasu bayani ne ilimi zauna zauna akwai akwai akwai zauna bismillah bayani ne ilimi akan da shekara nawa annabi sallallahu alaihi ya rasu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 amma ya yi yawa ba kuma isra'ila ta rudu da tabi al'adim ya yi tilawa ya yi tilawa wannan shi ne za ka fara

gaba ɗaya madina ya yi gaba ɗaya yana annabi ne akwai wanda ake ishmaji akwai wanda kuma nawa na tauhidi ka ba da kai magana mala ismail an magana ibadin da ya wuce amma akwai kwana da ce alai wala zan can alayya sana Thank you. za yanzu in ce ku yi bayan sai ka bismillah ibn taymiya kan bismillah ko kada yi ta rasu annabi sallallahu alaihi wasallam da wajen bayani na ilimi haka nake amma shekara 63 annabi ya rasu kunan kowa ya sani ko na kowa ya sani amma yanzu bambanci kai duk lokacin da kaji wani ya ce annabi shekara 65 ya yi ya suka ka tabi suna cikin sayin musulun haka ne akwai akwai wannan A annabi sallallahu alaihi shekara 60 ya yi ya su, wa tabi suna bukari yana musulun akwai wannan kaulin tabbatacce ne amma ta ji ta ji ta ji kauli mafi inganci ne shekara annabi sallallahu arba'in da kafin a aiko shi ce wannan ittifaki ne na yi. babu sabani a kan shekara annabi sallallahu alaihi wasallam goma a makka wani ce ha kai sha uku ne kace dakata akwai sabani kaga ba ba ajin ka daga jijiyar wuya da kalakatai wannan shine bayani na ilmi ka san ka san kauri mai inganci ka san inda da inganci ka san inda ya ka san akwai shi ka san akwai raji akwai marjuyi sai ka ba za ka yi ta faɗa da mutum duk abuwa da ake faɗa da mutane duk akwai su sai dai wannan ya fi shahara wannan akwai shi za ka sai a aje kowa wani ƙauni daidai inda yake ina fata mun fahimta ko Sai yau da mu tashi babu ma ja fi fati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ba shi da ya zo akan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam rasuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam ita ce mafi girman musiba da ta auku ga al'umman nan kuma ita ce mafi girman musiba da ta aiko ga ɗaiɗaikunmu yanzu kai ɗin nan ba a taɓa yi maka wata musiba ba ba ka taɓa wata hasara ba ba ka taɓa shiga wata damuwa ba kamar rasuwa annabi sallam in shi ka fi so za ka sai ka tambayi kanka kana iya oh, annabi kaza kana iya a haka sai aka tambaye ka wace wasifa aka taɓa yi ba a kake kada ka taɓa taɓawa da akwai matsala musiba wata ka ce lokacin da babanka ya rasu to akwai matsala masifa wadda ta fi samun wannan al'ummar gaba ɗaya ita ce rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan masifa da ta fi samun ɗaiɗaikun kunmu ita ce rasuwa annabi sallallahu alaihi shi ma ba wani ka bai taɓa rasuwa ba babanka ne ko ɗanka ne ko matarka ce ko mijinka ne ko kuɗinka suka faɗi ko aiki kai kan rasa ba a taɓa yin wani abu a rayuwarka ba kai da nake na ɓata maka rai kamar rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan faɗi ya kasance shi ka fi da so akan kanka da iyayenka da dukkanin mutane in ya kasance haka ne don shi annabi sallallahu yake cewa ku yi ku zan ana muku tafiya da rasuwa ta in wani abu ya same ka tuna rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka tuna a ah, kai da ma wata babban musiba ta same ka ma ta rasuwa annabi sallallahu in wani kan rasa wani na ɗaya daga cikin abubuwan da ake kawo da tasliya ko imam musaidi cikin alwasa ilin mufida fil hayati sa'ida cikin tasriyar da ya kawo shine tuna rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam in wata musiba ta same ka kana jin nauyi kika ce a ah, annabi ya kika ce a ah, da babban musiba ma ta sama wata ta rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan karaman musiba ta rasa kaza ta wannan abin da ya kama da haka don shi sahabban annabi sallallahu da annabi sallallahu ya rasu kamar da za mu ji yau sai da suka shiga cikin wani yanayi suka muke kafa gane kai ma kan ma ka kasa gane kanka bale ka gane wani da abu sai ka sai sai da mutane suka tsakani suka suka ji yanayi kawai ya canza wannan ba irin yanayin da muka saba ba kawai suka ji su ana sai sai su fita ana sai su muka koma kamar akuyar da ake wa ruwan sama cikin duhun dare idan daga dare ana ruwan sama akuya tana waje idan take koma irin ta ta rasa inda za ta je to haka an zace haka muka koma bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu a haka wannan babu zai muna magana game da abin da ya shafi rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam imam tumi ya ce haddathana abu ammar bin husayn bin quraysh wa qutaybah ibn sa'id wa ghayr wahid dukkan su قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم Anas bin Malik yake cikin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nan ya taso kamar dan gida yake yake cewa ganin na ƙarshe da yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam ka shafa itarata yawmal yawmal ithnain ya fara lagure ranar litinin za ka wani hadisi ya da mana annabi sassan ya rasu ranar litinin annabi sassan ya rasu ranar litinin za ka ya fara lagure ranar litinin fa nazartu ila wajhihi sai an zace sai dai duba zuwa ga fuska ta yi ka annahu a mushaf kamar rika fefa ce kamar takarda ce ta mushaf ta qur'ani wato fuska ce ɗan kankan tana aske yana burmushi shine ina ya ce yana burmushi fuska ta tana haske wannan ku kalfa abi bakr mutane suna bayan dinna abubakar suna sallah fa ashara ila nasu sai ya nuna ma mutane wato da mutane suka gare suka ga ya taho sai suka fitire cewa ga annabi ya kawai sai na abuka ba zai zauna yana da sallah ba shi ma yana son ya ja baya fa ashara ila nas sai annabi ya wa mutane ishara butu cewa ku tabbata inda kuke kowa ya tsaya shi abubakar da kamar da sallah ya tsaya inda yake ku da amma mu kowa ya tsaya inda yake ku ci gaba da sallah ku wa abubakar ne ummuhu sai da abubakar yana ba su sallah wa alqa sijfa sai annabi sallallahu ya koma sakin labule da ya bude labule ne da suka ada fitowa da yi tunda akin na Aisha yake tsakanin ɗakin na Aisha da masallaci labule ne kofa ce zaka da ya bude kofa da farko a sitira shine a sitira wanda ya zo daga farko bayan ya bude labule ana ce mai a sitira idan yana da lafiya amma dai shi ne yanzu ya faɗi irin nau'in labule ne kawai kila ka ce labule daga baya ka ce labule na kaza ko labule na kaza ina da wasu da ka yi bai don haka da annabi sallallahu ya gansu kamar sun fi fitinu kowa da sun sai annabi ya musu shara cewa kowa ya zama ne a ci gaba da sallah wa tuwfiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi akhir dalika al-yawm a wannan yinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ƙarshen wannan yinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu niyyarsa ya fito ya yi musu murmushi ƙarfin hali yana cikin rashin lafiyar rasuwa amma ƙarfin hali yasa sallallahu alaihi wasallam ya fito ya yi musu murmushi har sai da ana sai dai lawan da yake cewa fuskar shi ni ga fuskar shi kamar takardar Qur'ani kamar takardar da ake rubuta littafi take da rubuta Qur'ani watan tana murmushi Imam Nawawi ya faɗi ɗaya da cikin sabubba guda biyu da malamai suka faɗi wanda su suka sa yi wannan murmushi kamar yadda za mu je su yace sababu tabassumihi sallallahu alaihi wa sallam abinda asbabi na wannan murmushi da ya yi wanda ya sa haka ga fuska ta yi kamar takardar musa faruhu bi ma min ala salati farin cikin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi na gani ga sun taru suna sallah ashe alamar ne zai ci gaba ko babu yanzu ga babu ban fito sallah ba ga ana sallah an ci gaba kuma an taru akan liman daya yadda aka saba taruwa a kaina wa ibadihim li imamihim da biyar da suka wa limaminsu wannan hadisin yana cikin hadisi da ake tabbatar da shugabancin na abubakar bayan annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana da rai ga shi ya gani yana sallah kuma ya tabbatar musu ya ce mun tsubutu kowa ya tabbata inda yake wato ku ku tabbata kuna biyan abubakar radiyallahu anhu kun fahimta ko kowa ya tabbata inda yake abubakar a gaba ku ne baya ne kowa ya tabbata haka ne shi ka wacce ba ihim li imamin da biyayyar da suke suna bin limamin shugabansu wa iqamatihim shari'atan da tsaida shari'a Allah da suke yi wa ittifaqi kalimatihi da cewa ga kalmar su ta taru waje daya na farko kalmar su ta taru da suna ibada daya sannan bayan shugaba daya za ka kalmar su ta tattaru wa ittimaqi qulubihim da haduwar zukatansu sun yadda sun na abu ce sami Allah liman hamida su ce rabbana wa lakal hamd sun yadda ya sujuda sannan su yi sujuda don kalmar ta haɗu kun da shi ba su rarrabuwa wa shima'u qulubihim wa shima'i da kuma haɗuwar bukatansu wa li hadha tanara wajhu do aka fuska ta take yi haske ala adatihi idza ra'a aw sami'a ma yasuhu yaktaniru wajhu wanda ke wannan al'ada ta ne yana raye idan ya ji abin da ke faranta mai rai fuskar shi takan yi walfiya takan yi haske sai ce wa fihi ma'anar afar kuma akwai wata ma'ana ta ya sayi wannan murmushi wa huwa ta'nisu shine kwantan kwantar musu da hankali wa ilahuhum bi tamasuli halihi fi marabini ya gwada cewa ya fara samun sauki kaga wancan abu na farko haka ne wannan ma haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga al'umma sun haɗu ganin al'umma sun haɗu ganin al'umma sun tattaru akan kalima ɗaya yana faranta rai ganin al'umma na biyar sai gina abubakar shi ma yana faranta rai to ban ta haka akwai wani abu na biyu shine domin ya kwantar san musu da hankali haka ake son shugaba ya kasance ko a gidanka ya kasance kai ka kwantar da hankali lokacin da hankali ya tashi ba ita zo kai mata ta karatu ta kai maka aza kuka ba ba a haka ko abin ya kai a aza kuka to kai a matsayin ka na shugaba daurewa ba. kai a matsayinka na shugaba dawowa kake yi shak ma bane da usaimin yana kafa hujja da rashin salahin shugabancin mace akan hadisin abubakar ta cewa wata shugaba da aka taba yi a ƙasar turai shak musu musul abbas shak musu musul ma ya kawo shi a cikin littafi ne na hadisin abu bakara ya da ta zo ta iske wani abu da aka yi sai ta aga kuka cewa shugaba bai zuwa gaban jama'a ta in abin tashi hankali ya fara aga kuka ya fara shiga tashin hankali ya fara shiga damuwa in dai ba kuka na tsoron Allah bane za ka duk wanda aka ce kasance shi ma shi ma ya kasance kowa ya karaya in ya ne sai kasance an canye ku da yaki amma kamata ya shugaba ya yi duk abin da zai ka ƙarfin hali domin ya nuna ba bayanai babu matsala ya nuna ba bayanai babu babu matsala malik abdulaziz cikin yakunan da ya yi kafin tauhidul mamlaka akwai lokacin da wani ana karantar da shi a matsayin mata guda matsayin subject guda ake karantar da shi ga duk wanda ya karatu a Saudi Arabia tarihin mamlakatul Arabiyyah Saudiya cikin tarihi abinda aka koyar da mu lokacin da yana yaki kafin ya yi tauhidul mamlaka ya haɗe ta waje ɗaya an taɓa halbi ne aka halbai ga ciki da aka halbai ga da ciki har kula da fita amma da shiga ta inda yake taba illa ta kula da shiga ta wani sashen jiki ne ya fita a da daddare nan sai ya daura aure sai aka yi aure ta kai wani ma aure ne su daura don ka labari su suna ta suna haɗe akwai labarin fa an kashe shi sai labarin wani ma aure ta fito haka wai fitowa ga ta ana wani ba ya yi aure ya yi aure ya haka sai kasance cewa wannan ya kasance tumu da hancin maɗiya sannan ƙarfafa su masoya da su ma labari ya kai musu cewa an halbi malik abladi sai labari ya kai musu cewa da aka ana walima aure ne ma ya ɗaura aure Da aka bai ma kuma komai ma bai auku ba kuma harbin ya tabbata a yi shi to aka shugaba yake kasancewa ya abin da annabi sallallahu yana cikin rashin lafiyar rasuwa rashin da rasuwa rashin lafiyar da ta mai tsanani mun ji za mu ji cikin hadisai na gaba shi rashin lafiya kai tana tsanani tana ninkawa saboda a ashaddun nasi bala'an al'abdiya zaka rashin lafiyar da yake ta tsananin mutuwa tana yawa ya kasance ta yawa amma da aka ne karfin hali a ayi da mushi har aka ga fuska ta kamar takarda kamar takardar Musa domin ya san musu da hankali sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to bancin wannan guda biyu eh, cikin cikin abin da ke cikin da hadisin sai Imam Nawawi ya ce waɗannan guda biyu su ne fassarar da yasa ya murmushe me yasa aka ga fuska sai ta yi abin nan ɗaya daga wannan fasoyin guda biyu da malamai suka yi sai ma mun ya ce wakila wasu malamai sun ce dalilin da yasa ya koma ah, yahtamilu annahu kharaja li yusalli bihim zai yi annabi sassan ya fito ne domin ya sallah tare da su fara'a min nafsihi ba'fan faraja sai ya ga rauni a jiki ne na cewa bai iya fitowa ya sallah da su sai ya koma wannan ga dalilin da yasa ya koma wancan guda kuma ga dalilin da ya yi murmushi domin ya yi karfin halin kwatar saman mutane ne hankali sai su jaɗi sai su ga cewa annabi ya fara samun lafiya ashe ma lokacin ajalin ya yi kusa da haka wannan hadisin da yana da fa'idodi da yawa da yana cikin hadisan da ake karantawa wajen tabbatar da khilafin sayyidina abubakar radiyallahu anhu da kuma ingancin limanci da wannan hadisin sayyidina umar ya kafa hujja a kan zaɓa sai na abubakar a matsayin khalifa yake cewa ga wanda annabi ya amince ma ga lamarin addinin mu me yasa ba za mu amince mai a lamarin duniyar ku ba ko ta kafi ya ba da sallah ko sai da aka yi ta kai da kawo ko annabi sai ya ce ba ba shi ɗaya shiga ya ba da sallah ba annabi sai ya ce ya shiga ya ba da sallah sai na na hafsa da na aisha suka ringa magana cewa sai da abubakar yana da rauni in ya shiga wayannan kuka zai a sa Umar ya bada sallah ita sai na na Aisha ta fahimta ta ga wannan shawara ce ta kwarai don ci gaba a cikin sai na abokan, a halayya yana da yana da yana da taushin hali da yawa da ya shiga wanda ga sai na Umar kuma yana da ƙarfin halin da zai zo ya bada sallah zaka na Aisha ta yadda sai kasance cewa ana so a sa sai na Umar ya annabi sai ya farko sai ya ce an sa Abubakar ya bada sallah sai su sai ga ba shi ba suna wata shawara daban ta daga cewa inna kunna da akhwatu yusuf murru ababakar fa yusalli bin nas ya aballahu wa rasuluhu wal mu'minuna illa ababakar ita shin ku yan annabi yusuf ne masu haɗe ba dan uwansu kai ku ce abubakar ya bada sallah wannan bai doka wani ijtihadin ku nasi ne ku ce abubakar ya bada sallah Allah bai yarda da kowa ba manzo Allah bai yarda da kowa ba mumin ne ba su yarda da kowa ba sai Abubakar ko ku yarda da wani ba da ya ba da sallah ba abubakar bai ramu bayan da su ma ba su yadda ba sun sahabban su ma ba su yadda ba wannan ijtihadi ne na kawai ana ganin wannan yanayi kila akwai maslaha kaza ta wannan yanayi akwai maslaha kaza da ka rabe yace Allah bai ji da kowa ba manzon Allah bai ji da kowa ba mu'min ne ba su yadda da kowa ba in ba abubakar ba zaka da aka sa shi ya gani ya ji dadi ce mamushi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai alhamdulillah, حدثنا حبيب بن مسعد قال حدثنا سليم بن احمد سليم بن احمد عن ابن عون عن ابن إبراهيم عن الأسود عن ابن عون عن ابن إبراهيم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مسلمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بدر أو قالت إلى حجر فدعا السن ليكون فيه ثم قال فمات إمام الترمذي حدثنا عبيد بن مسعد البصري قال حدثنا سليم سليم بن الأخضر سليم بن الأخضر عن ابن أون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري na kasance na jingina annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga kirjina yana jingine ga kirjina au qala ila hijri ko ta yana cikin kafa kafa guda watan yana cikin kamar na rungume sha a kawo na wanda yake wannan duk ne ya rungume sha a kawo ne kai ne jiki ne yana yana ga gabanta shine baina haqinati wa zakinati don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu fada abi tafsil liya bula fi ya ce ga mai wata tasa domin ya fitari a ciki wata hayya ke bai tashi ya je ya fitari kuma ba da kamata bayan ya yi fitari sannan ya rasu wannan ɗaya daga cikin halayen da aka ruwaice lokacin da zai rasuwa ya kasance bai iya tashi ya fita sallah ya taso ya fita sallah ya shiga yanayi ya koma an fito ya yi fita ya kira sai ya yi fita bai iya tashi ya tafi inda ya saba tafiya ya fita za mu ci akwai rai gaba sai ya sa hannu cikin ruwa yana shafa ma fuska dai saboda shi tsananin ciwo gare shi mai tsananin yawa ne saboda tsananin lada ta yi suna da yawa fiye da tsananin lada sauran mutane wannan hadisi ya Allah falalan na da Aisha radiyallahu anha cewa Allah ya tafi annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗakin ta a cikin jikinta kaga da baka da falala da Allah baya kunta da hakan bai kasance ba don haka ina cikin abin da ke nuna falalan na da Aisha kamar da wancan hadisi na farko ke nuna falalan na Abubakar radiyallahu anhu قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن المتهاد عن موسى بن فرج عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده من قدحه ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم أعني على ما إمام التيمي يأتي حدثنا قتيبة قال حدثنا الليل عن ابن الحار يأتي أسنى ابن الحار طيب أم موسى بن ترجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت نادى النبي صلى الله عليه وسلم ينا تشكين a halin rasuwa ina tare da yana cikin halin rasuwa wa inda hu qadafun fi imamu yana da wani akushi da adda ruwa a ciki wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi thumma yamsahu wajhahu bil ma'i yana sa hannai cikin ruwan sai ya shafe fuska tai don haka ya sa hannai haka wata riwaya ce sai da ta ji ruwan su ma yi zafi saboda zafin fuska zafin hannun da yake sa ya ɗebo ya shafa ma fuska ya koma tawa sai da ruwan su ma suka yi zafi ثم يقول لنا شاء اللهم إني على منكرات أو قال سكرات الموت ya ce Allahumma inni ala munkaratil maut ko inni ala sakaratil maut Allah ka taimake ga abubuwan kyama na mutuwa ko kuma magagin mutuwa za mu ji wannan falalaci za mu ji abin da wani hadisi zai faɗi gaba na cewa wannan falalaci wannan hadisi cikin isnad akwai Musa bin Tarjish wanda yake majhuli ne don shi isnadin hadisin bai inganta ba amma abin da ya ɗauku cikin hadisin ya inganta lafuza ne sai inganta kamar yadda za mu ji a hadisai na gaba قال حدثنا العقل بن الصباح البزاز قال حدثنا مبشر بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشه رضي الله عنها قالت لا اغلب احدا بحول موت بعد الذي رايت من شده موت رسول الله صلى الله عليه وسلم امام بيت حدثنا الحكم بن صباح البزاز قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها قالت لا أبدئ أحدا بهول موتي Nana Aisha ta ce bani ni haka da kowa da ya samu sokin mutuwa in ga inda marin samu gifta shi ne ka yi fatar ka samu irin abin da ya samu in ni ga wani mutum ya mutu salon alon ban cewa ina ma da irin mutuwa ce salon ba babu wani wahala wata mutuwar wani da ya yi salon aran ba wahala ba ta burge ni ba da fata nema ta samu irin ta saboda me ba da nabira aiki min shiddati mauce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan abin da gani na tsananin da annabi sai ya fuskanta lokacin mutuwa tunda annabi sai ya fuskanci tsanani lokacin mutuwa to tsananin lokacin mutuwa ya fi akan mutuwa lafiya da don shi annabi sai ce al-mu'minu ya mutu bi arakin jabe cewa mumini yana fituwa da goshin sufa wata yana fituwa da wahala yakan kasance wahala sai ta yawaita wajen mutuwa don shi cikin mukaffira abinda ke kankare su bai bancin akwai tuba akwai istighfar akwai musibbun da ke samuwan mumini akwai wahalhalu akwai alhaki ne da ake ɗauka akwai ayyuka ne na ibada inna hasanatu yudhibna sayyi'at cikin su akwai wahalar mutuwa ita karkar zunubai take zaka mutumin da ya wahala lokacin ɗaukar rai mutumin da ya wahala lokacin mutuwa to shi ma wannan wahalar da ya tana kasancewa karkarar zunubai haka imamin kokubi ko kuma ɗaukaka daraja aka imamin kokubi ya fassara wannan hadisi cewa ƙara ɗaukaka daraja annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi sun sana abubuwan da ya kai ba a cewa fara din nan zunubai saboda Allah ya ga ya gafarta ya ga fiye da ta mafi ta kaddama min zambika wa mata ta akhara to amma shi ƙara ɗaukaka ka daraja ne ƙara ɗaukaka ka daraja ta ne sallallahu alaihi wa sallam don shi mutuwan mutum salu salu ba mutuwan mutuwa bace ba laifi ce wani na mutuwa salu alun ba komai amma ba abun da kake fata ni ma inda za ka mutuwa wani bace in za ka yi fata ka samu wata irin mutuwa wata irin cikawa ka yi fata ka samu irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam to don na na ta ce ni kan babu wanda mutu zai sa sauƙin mutuwa ya burge har in yi fata samu irin tashi bayan ya ga irin wahala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga a lokacin mutuwa قال حدثنا أبو فريد محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية haka ana abdurrahman ibn abi bakr ibn malaiki an ibn abi malaika an aisha radhiyallahu anha qalat lamma qubida rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-talab bi dami فقال أبو بكر سمعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدخل فيه nuhu fi ma'udi farashi imamu tirmidhi ya tattara abu quraib bin muhammad bin ala qal haddathana abu muawiya an abi rahman bin abi bakr wa huwa ibn al-malak mulaiki an ibn abi mulaika an لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه ابن ta ce lokacin da an annabi sallallahu ya rasu nina na aisha nan ma ko bi da rasulullahi sallallahu alaihi lokacin da aka gara annabi sallallahu alaihi wasallam ikhtalafu fi dafnihi sai aka yi sabani inda za a binne shi abubuwa da yawa aka yi sabani bayan annabi sallallahu alaihi ya rasu cikin su na farko ya za a yi mai sallah ya za a yi mai sallah don haka sai aka yi shawarar mai a yi mai sallah guda guda ko guda guda aka yi mai sallah don shi aka yi kwanaki ana mai sallah wani kwana uku wannan ya shiga ya yi sallah ya sha wannan ya shiga ya yi sallah ya sha wannan ya shiga ya yi sallah ya saboda me saboda me saboda ba wanda ya isa ya shiga gaba ya yi sallah Allahumma salli wa hamu na ni ne liman na shigo gaba <laughs> ba wanda ya kai wa da matsayi ba wanda ya ce ta yanzu mutum ya rasu ana ɗaukar liman ana ganin salaha sai ana ganin mutumin kirki ne shiga gaba mu bika a yi ma mamaci addu'a Allah ya gafarta mai kai ne liman muke yadda muna gani amma annabi sun salar na nan gaba babu wanda ya shiga gaba ya ce ma Allah ya ce da aka dinga shiga guda guda guda guda da sallah ba ai mai irin sallah gawa da aka yi ta jama'a ba har mutanen kauye suka dinga shigowa su ne sallah suna tafiya ana shigowa labari yana yana yana yana tashi da ana shigowa da mai sallah bayan an gama wannan an yi sabani ya za a yi mai wanka sai da suka ji hafi cewa a yi mai wanka da tufafi ne ba za a shirya da tufafi a yi mai wanka aka yi mai wanka da tufafi ne aka zo magana ina za a yi mai sai za a yi mai sallah aka gama sai aka zo ina za a binne shi inda za a binne shi sai suka yi sabani akan kauli uku ko da haka wasu suka ce a kai shi bakiya a kai shi bakiya saboda bai saboda can sahabbai ne suke tunda can sahabbai ne suke yaka je ziyarar sahabbai ne bakiya a kai shi a gude shi inda suke wasu suka ce a mai sai makka garin su tun daga makka yake kuma makka an san falalar da kuma can iyaye da kakanni a mai ta ci abin ne wasu suka ce a kai shi inda kabarin annabi ibrahim abin ne shi kaga duk wannan kowa na amfani da abin da ya gaya na hankali ana ka sai ga nan sai sai na abubakar ce fa kala abubakar sai sai na abubakar ce sami ita bayan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shay'an ma na ina ji wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ban mance shi ba kala annabi ya ce ma qababa Allahu nabiyya Allah bai taba karban wani annabi ba illa bil mawdi'i alladhi yuhibbu an yusfara fi sai a bakire da Allah yake so a tsanne shi a daga tun da Allah annabi Musa ya faɗi haka cewa Allah bai taɓa karɓar wani annabi ba sai a inda Allah yake so a binne wannan annabin idbunuhu fi mawdi'il firashihi ku binne shi a inda shimfiɗa ta take na inda ya rasu shine na ɗakin na da Aisha radiyallahu anha sai aka aka aka binne shi a wurin yanzu wannan yana nuna cewa ana binne mutane a gida wannan menene kususiya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam kususiya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an binne shi wurin binne sayyidina abubakar da binne sayyidina umar ma ai tare suke kuma Allah ya karrama masu da falalar tsayawa kusa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da ana binne sayyidina abubakar ana binne sayyidina umar saki ya cika dama wannan wuri na na Aisha da aka binne annabi sallallahu alaihi wasallam ta aje makarta wannan wuri cewa a binne da sayyidina abubakar ya rasu aka binne shi wuri saura wuri daya sai ta kasance cikin ɗakin ta kwana saboda ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga sai na abubakar wannan mijinta ne wannan babanta ne tana fatan abin ne ta in ta rasu abin ne ta wurin tunda ba san mai riga ba da aka soke sai na umar radiyallahu anhu sai yake aje a neme ta izini tana so yana so in ya rasu ta bashi wannan wurin shi ma abin ne ta ce ta yarda sai ce matsatsan shi abla bin umar in ya rasu ka je ka koma neman ta izini zai yi saboda huskata kaga huskata tana jin nauyi na ce ta yadda saboda haka idan ni rasu a koma a nema aka koma aka nema sun sada aka sa sai na abubakar wurin ba ta shiga wurin sa sai na umar sai da lullubi ba ta shiga wurin zama ce wannan babana ne wannan mijina ne amma wannan kun ga ba hagamin ta bane don shi ba ta yadda ta ba ta ci gaba da kwana a wurin ba saboda akwai wanda ba hagamin ta ba jiya ta ta kace gawa ka ce ka ce kaza amma dai ka eh, da cikakkar kiyayewa take da cikakkar kula take ga waɗancan ah, sabon maga Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka wannan ma da falala ta da Aisha da falala ta sai da baka kuma ya nuna duk abin da akai sabani in da ya tsawo sabani ya ka daga magana akai bakiya wannan fahimtar wasu ne cikin sabon magana akai akai makka magana wasu amma magana tana zuwa ta cewa ga inda annabi ya ce shi magana ta ɗari sun kaga yana nuna cewa Allah yana son abin da sai na abubakar a cikin ɗakin na na Aisha don abin da annabi sallallahu alaihi Allah yana son abin da annabi sallallahu cikin ɗakin na na Aisha don ka Allah yana son wannan bagaren na ɗakin na na Aisha radiyallahu anha Allah ba shi ne ba suna kwana uku bayan an danne ko kasa to shi kuma bayan an danne ya ya kunta ya kunta kowa da yanka قال حدثنا محمد بن بشار وعباس العنبري وصور بن عبد الله وغير واحد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري عن موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة وعائشة أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما مات shi kwana uku a shiga damuwa da shi a shiga damuwa cikin kwana uku shi ba da ba annabi sassa ya ce kada wani ya yi ma wani takaba. ya ci gaba da zama kenan cikin yanayi na damuwa bayan rasuwa ta fiye da kwana uku in ba mata ga mijinta ba ita wannan za ta yi wata hudu da kwana goma amma ko keɓance gaisuwa da kwana uku bai da asali ana iya gaisuwa bayan kwana uku saboda mai saboda akwai eh akwai hadisin wa ahsan akwai hadisin da ke cikin sayin bukari na ali jafar lokacin da ya rasu jafar bin abi talib annabi sallallahu sai bayan kwana uku ya zo ya musu gaisuwa don haka wannan babban dalili na cewa ba a keɓance ta'aziyya da kwana uku malam hassan ya hana musu a kamun jana'iza ya hana man albattal ni kuma na so musu a kamun jana'iza mun gama wannan saboda abin da a ciki na practical aiki amma ba za ya hana ya hana kasashe ya da shan sai ko da shawar bani ya fi a ko kuma <laughs> <laughs> shi kenan mun gama da wasu kafin da na uku bai bai da alaƙa da imam muslim bin hadathana muhammad bin bashari wa abbas bin ambari wa sawwar bin abdullah wa ghayru wahid qalu hadathana yahya ibn sa'id an sufyan al-thawri an musa bin abi aisha an ubaydillah bin abdullah bin abi abbas wani isnad mai tsawo mutun nawa tsakanin mutum nawa ne tsakanin tsakanin ba mutum bai jira da sallam takwas da wada mutum nawa ne tsakanin ba mutum bai jira da sallam da wada wacce shidda da wada da wada shi kana ta kana kan wani islami wani da ada da sun bi ali ba ma wani hadisi ka ji wani hadisi da suke gani shi ba mutum da wasu tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da imam taimaki da annabi sallallahu na tambayar ku nike dawa dawa ehe muhammad bin bashar sai wa ha kirkin da su gado muhammad bin bashar da abbas al-ambali da sawwa bin abdullahi da gairi wani duk ɗaya. kun gane ko duk ɗaya? wa'in duk ɗaya ne saboda duk tabaka ɗaya suke don haka na biyu shi ne wa ya hayar sa'id na uku shi ne sufiyar da sauyi na hudu shi ne wa musabli abi aisha na biyar shi ne ubaidullahi bin abdullah na biya ko na shida ne waye ibni abbas na bakwai shi ne waye aisha na takwas shi ne waye ah, labarin sun bai gani da shi saka na aisha ita ruwa hadisin da rai daga annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu inda ruwa tuwa ta yi kaga abdullahi bin abbas sahabi ne amma shi ruwa tuwa yayi a'a ah, abin ne abbas wa aisha don haka islami ya ɗaya inda abbas shi ma ya cikin gida don haka an dawo shidda akwai wanda yake shidda an dawo shidda ibn abbas shi ma ba wato ya ga na aisha ba don haka da ibn abbas na na aisha da sayyidina abubakar duk da baka ɗaya suke an yi an abubakar qabbalar nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ba da mamata na abubakar ya sumbanci annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasu da haka yana halatta a sumbanci mamaci bayan ya rasu da ya sumbanta na hadisai na gaba قال حدثنا رسول الله عن الجهدمي قال حدثنا مرحوم بن عبد العزيز الانصار انا ابي عمران بن جوني عن يزيد بن بابلوس عن عائشه ان ابا بكر رضي الله عنه رضي الله عنها أن أبا بكر دخل على da صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فسيدنا أبو بكر إن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فوضع فمه بين عينيه sai ya sa baki ne tsakankanin idanun dai da aka tsakankanin idanun dai ya tumbunce shi ya samu ya baki ne tsakankanin idanun dai wa ba a ah, da alata idai ko ya dai alata sai ya aza hannuwan shi akan damutsa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hannuwa ne haka ya aza hannuwan shi bisa ga damutsa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sumbunci kanshi yayi haka har so uku in yayi haka yayi haka har so uku na farko sai ya ce wa nabiya ya annabi na kuma ka ce yo annabi na amma wayo nan kalma ce ta boda ko ba ya bari ya kalma ta so soyayya ya kai annabi na wa tafiyahu ya kai wanda nake so daga tatattar zuciyata wa karila ya kai ba da ɗayina yana yi mai kira sallallahu alaihi wasallam ya ce tsibta hayyan wa mayitan ka yi tsarki ka yi ƙanshi lokacin da kake da rai kuma ka yi ƙanshi bayan mutuwarka sallallahu alaihi wasallam duk wannan ya nuna cewa yana halatta a sumbanci mamaci bayan ya rasu don ga yadda abubakar ya kumaci annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan ya rasu kun sai sai na abubakar yana da wata falala da ibn taymiya ya faɗi ce shi kadai ne ba a taɓa samu ra'ayi ne cikin kauli marjuhi da cikin sahabbai shi ba a taɓa samun an samu sabani tsakanin sahabbai an samu sabani ga matsala kaza sai na abubakar yana kauli kaza sai ga hadisi ashe yana tare da suwani duk inda ya kira ake gani hadisi ba a taba sai kai tun matsala guda ta fi ihu ba wanda ya kauce kauce kauce kauce ba da shi bane ishihadi kai ishihadi yanzu misali da annabi sai ya zo rasuwa wasu sun ce a kai shi baki'a wasu sun ce a kai shi amma tana baka shi adda binne shi inda ya kasuwa shi adda yi da hadisi kin zo da suka ce a kai shi baki'a da suka bai shi baki'a da komai ba da suka ga hadisi suka yi ba sun dawo ba an yi ba da ba da ya kasance ka tafi kaza amma ga hadisi ka dawo amma shi ya sanya maka bai taba tafiya kaza a ga hadisi ba duk inda ya fi sai za a ga hadisi ba wani ya ce abin da ibnu taymiya rahmatullahi lalai ya faɗi game da shi ba a taba samu wata matsala ta fiqh ba a samu cewa sai na abakar ya tafi ra'ayi kaza amma daga baya ga hadisi kaza Za sai na abaka ya tafi da wannan hadisin da ya canza ba taba samu haka ba duk inda ya tafi can hadisi ka tafiya radiyallahu anhu wa arda tayyib قال حدثنا بشر بن هلال الصواء البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه اباء منها كل شيء فلما كان اليوم الذي مات فيه ادرك منها كل شيء وما نفرنا ايدينا من التراب وانا لفي دخله صلى الله عليه وسلم hanta hafta in kanna kuri bana imam sun bin ya da tura bi shubi ila asawa al-basr al haddathana ja'far bin sulaiman an thabit an anas radiya Allahu anhu qala lamma kana yawm alladhi dakhala fihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-madina rajja an nabiy sallallahu alayhi wa sallam yashgo madina yayin jira daga makka yazo madina abuwa amin ha kullu shai ke ya haskaka a madina haske haskaka a madina falon ma ta da yau mulladi lokacin da ya kasance ranar yan rasu abuwa amin ha kullu shai ke ya yi duk wa ma da kwamma a yi dina da kwamma a yi diya na minan turadi ba mu kakkaɗe hannunmu daga ƙasa ba da muke sawa a tabare wa inna lafi jafni muna nan cikin binne shi sallar sallar hatta an karna kuma bara har muka yi inkarin zukatanmu muka rasa gane kanmu zuciyarmu ta rasa gane jikinmu muka rasa gane mu da a ciki hatta tunanin mu sai ya canza komai ya kasance cewa muna zaune da shi a Madina muna zaune muna kama muna zaune muna jin magana ce muna zaune muna ji yanzu ba komai ya tsaya gaba ɗaya kamar ba mu bane shine hatta a karna kulubala har muka yi inkarin zukatanmu saboda me annabi sallallahu alaihi wasallam hatta hadisi a san muhimmancin aji hadisi yana da gawa ta tana da aka gane muhimmancin aji hadisi aka gane mutuncin muhimmancin amfani da hadisi yanzu wani abu ne ake sabani ina za a tubuɗe wa da annabi Allah sai a tambaye annabi sallallahu ina za a tubuɗe annabi Allah to daga nan aka fara amfani da hadisi don ka sai na abu kai ce na ji annabi sallallahu ya ce yanzu kaga ai dole wannan ma ya sai sa su kuka da za a tambaye ya koma na ji annabi sallallahu ya ce kun ga girman abin ko daga nan aka fara ruwaito hadisi cewa annabi sallallahu ga yadda za a yi mai gawa aka sai na abubakar ya ce ga yadda za a yi yanzu an fara an fara ana buƙatar hukuncin da za a yi sai an biyo wani waje sai an ruwaito sai an ruwaito wani waje sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi hadisi da farko da aka fara aiki da shi shine hadisin ya za a yi mai wanka ya za a yi mai sallah ya za a yi mai hadisan mutuwa suna cikin farko da aka fara ya za a yi mai ne kuma kaba ina za a binne shi wannan suna da na farko da aka fara ruwaitowa a nan za mu ga ta sai akwai tambayoyi ba ku tambaya sai ku tambaya za mu kara hadisi da ko biyu ne eh, ba mu kara hadisi da ko biyu قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا آمن بن عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين يوم الاثنين إمام الترمذي حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح عن هشام بن قوة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين شو النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الاثنين ولا يوم ما بايكو النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الاثنين an haife litinin ya yi hijira zuwa madina litinin ya rasu nan litinin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ka ya rasu nan litinin قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن جعفر بن محمد عن ابي قال رضي الله عنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين وما كان ذلك لله na وربنا من الليل قال ابن زياد رحمه الله وقال غيره يسمع صوت المساحي من اخر الليل. انا فين مكر كتب لو انها لما جاء يقول لك معاك تقول ذاك البويك تاتي من جوا سيرو تاشي ان شاء الله. ابن مكر تعديلي الله يباب لادا آه، اسكوي لبكي الله يشاف يشكل التقويم يشاف يشكل التقويم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت اشهد ان لا اله الا انت. دكتور بالنسبه na yi bakon eh, da tafi salam daga sweden allah ya allah allah ta faru